Ba ni kiɗa maza ba ni kiɗa dare ɗan bidan ko. Ka ba ni kiɗi ɗan bidan ko haka bani sabon launi ce. Ka ba ni kiɗi ɗan bidan ko haka shi ke da tunani wannan ma hujja ce wanda yake iya raina kaɗan wata rana za ya yi kwace wallahi ba don ɓoye ba na shiga ban ɗauka ba ba ta da ɓaraho ko yin ihu wannan ba zai gane ba mai yin haƙuri ko zai ɗauri ba in har bai kosa ba duk mai sadaka zai samu haka lamarinsa ba zai kwaɗe ba nan duk na amsa ba tafiyar ma ban soma ba nazarin da na yau da za a jiya ko da ba a ɗauka ba ko da wasu za su kaso da amo na sani ba zan ina ba in dai zancen su da aiki na su da ɗaya ba zai sauya ba ni ban ki faɗin malam ba aikinsa ba zan duba ba sashi zan dau mashi in bi abokan gaba dan ina zauna ba wata yi ba karshe su min can ba kashe lamarin dini ake sauyawa can na yau duba bisan na ba mu iya ba Allah shi ne sarki rawa ah, wani kaga kananan ta da shi shi ba ƙaunar keke ba zai nuna maka fili san ke zuci ba ka ne ba burin samu sibin su yi yawa karin ka ba ka gane ba dole sai mun dinga kulawa Allah shi ne mai kariya ka zama mai jajircewa gun ne ma ka kai yau kyashi kyale roƙo ko da an kola kai dan Allah bar shi shi mai roƙo ko da ba ko yaro ma zai raina shi gaskiya wasu ba sa santa shawara sai na ta. Ah, ni ne wannan mutumin na kano mai waka ɗin nan dala unguwa da kawa nan nake zaune da ka zo za ka yi kalla dan la kai ga abubakar baba na ne mai shela ne ba dan kowa ne ba ah, ko ka kira ni da sammani eh eh sunan baba ko